فنبذناه بالعراء وهو سقيم sai muka jefo shi daga cikin kefin a wani wuri da babu komai na bishiya ko gini yana mai raunin jiki saboda ya shafe wani lokaci a cikin kifi